بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati da sallama ga manzon kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna ƙara gode wa Allah da ke ba mu dama muke halartar wannan majalisi mai albarka a daidai wannan lokaci don ci gaba da karatunmu a cikin littafinmu mai albarka ya salihin na imamu abu zakariya yahya bin sharaf annawi rahimahullahu ta'ala muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da mu da abin da yake mai kyau ya kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne Allah ka kare mu daga aikata shi ka ba mu ikon gyara shi ko da suka tsara ba ta so Allah ka yassare mana abin da za mu karanta a yau a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan babin da malai ce babun nahyi an salati ila al babin da ke hani da niyyar da yin sallah ko hanin yin sallah ana fuskantar kabari kenan kaga wannan yana tabbatar maka da cewa lallai Allah subhanahu wa shi ne wanda ya cancanci abauta mata ta kowace hanya kuma shi ya kamata a fuskanta a inda ya ce a fuskanta a walli wajen haka shakwar masjidin haram duk da cewa akwai wuraren da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da dama a fiskanci ko'ina a yi sallah allan ilminsa yana wajen yana kuma sane da abinda mutum yake yi a yana masu wallo fasamma wajen wannan ya shafi sallolin nafila da shari'a ce yadda a yi a abun hawa abun hawa na zamani da ko na da ne inda kana kansa kana sha'awar yin sai ka ƙudiri niyya ka kama yi ko ina ta fuskantar da kai babu matsala a wajen wannan kuwa walli waje haka shafurar masjidin hawa ya shafi sallah ta farilla kuma ya zama wajibi ga duk wanda zai yi ta ya fuskanci alƙibla to idan alƙiblan ka ya zamanto kabari ne a wajen kuma babu wani shamaki ko katanga ko gini ko sutura da ya bambanta ka da kabarin to bai dace ka yi ba idan ya kasance daga kai sai kabarin kake kalla to bai dace ba amma idan wurin da kake in an yi ta tafiya an wuce gidaje gidaje can za a je a riski kabari to wannan baya cikin littafi ko da ko gidan kwaya ɗaya ne daga shi sai makabarta kuma ya zama shi kake kallo daga shi bayan sa sai makabarta to wannan baya cikin littafi kai ba ma haka ba ko da ba gini malamai suka ce idan shamakin da yake tsakaninka da kabarin ya wuce iyakar mai talla ta inda an wuce ta gabansa ba za a ce an wuce gaban mai talla ba to nan ma baya cikin lissafi saboda haka mu gane fuskantar kabar yana nufin kusa kusa da shi shi ma kuma wannan makafata a shirk billahi subhanahu wa ta'ala tsohon kada ka yi shirka ya zama sallar kana wa mai kabarin ne kana fatan samun wani abu a gun mai kabarin aka hana ka yi tsalla kana kallon shi to ina ga kuma wasu zuwa daidai kabarin mutum su gina musalla suna tsalla a wani la ka duk ne irin wannan kai ka da wata manufa da yake yi da yake fatan samun ta a wajen mai kabarin kuma la qabida illa Allah wala basita illa Allah ba mai karbewa sai Allah ba mai badawa sai Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah duk lokacin da ka saki Allah ka kama wani to shi yasa kasancewar manzo sallallahu alaihi wa Allah ya gaya mana harisun alaikum wana yana da nacewa da lura ya ga kuma tsira duk abin da za mu yi mu tsira zuwa sallallahu alaihi wasallam ya nusar da ba wani abu da ya bari ya rage wanda yake so ya tsira ya bi wannan tafarki wanda yake son tabewa kuma ya bisa ransa Allah ya kare saboda haka mu gane ma'anan fuskantar kabari da ake nufi a nan in an hana ka fuskance shi to kaga an hana kai yin sallah a wurin da yake kenan da haka aka hana sallah a makabarta sai sallar gawa in baka samu sallar ba aka kai mutum an binne shi kana iya tsayawa a gun mata shi ma ya zamanto in kuna da yawan da sai kun yi tsawo tsawon kuma to sharaɗinsa shine kar ya cutar da sauran mamata in zai cutar da sauran mamata nan ma bai dace ba malai ya ba mu hadisi guda daya yake an abi martar sannan bin husain radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها كذا في سلة هنا في سكنت قبل وما في ذونا أكن قبل kaga idan an ka hana sallah kana mai kallon kabari kana kusa da shi alaman zai zama ana jiye maka tsoron aftawa zuwa ga shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan aka hana ka zama a kansa don wulatsanta shi shi ko dan adam Allah da kansa yake wala qad karramna bani adam Allah da kansa ce mun karrama dan adam saboda haka malamai suka ce fagnu adam mukarramun hayyan kana a wajita rayayye ne ko matacce dan adam ne kadai zai mutu kuma ba za a kai shi haka ba sai an mai tsafta an mai wanka na ibada an sa mai tufafi mai tsafta sannan a sa shi a kabarin tare da wasu azkar da wasu addu'o'i a rasha shi da su sai dan adam duk wani abu in ya mutu kyamarsa ake sai dan adam za a zo kusa da shi a tsabtace shi a karrama shi sai mai raunin zuciya shi ne ya gaggawa kuma zai burgita wani kuwa sa ne ya rasu aka ce ku kwana tare ke na zuwa Allah ne wanda ke kaga kenan dan adam abun karrama idan har aka ce ta tajlid to wanda yana nuna kenan kada ka yi abin da kuma ya fi zaman muni sarka taka kenan don ta shakka zama ya fi darajantawa a kan taka da abin ka taka shi a raka wulakanta shi kai ko takalmin ka ne wani ya zauna a kai ba ta ɗan gudun dama dama da ya ce ya ka zau a kai a tsaye takalmi dai ka zo wani a zaune a kan ka za ki za ta matsa ɗauka amma ka zai ya taka a tsaya ba yi dai ka tume shi ba ka gani ne to ina kuma da kabari to akan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ga wani yana yawo da takalmi sai yake cire amma yanzu an yi tare mutanen da sun ce ma wani ya ce karya ne ma ba ma wani kuma da ya tashi kuskure na yake sai in wannan takalmin ne da kai in wanda annabi ya ce a cikin sai in irin sa ne da kai annabi ya ce ya sahibar tafiyatai ikhla tafiyatai ya wannan takalmi ne na fata irin na da ba na gaye ba na yanzu wallahi da mai jira da hankali zai gane kun wulaƙantaccen takalmi an hana a taka kabari da shi to na rafahiyar duniya da ƙawar duniya ya kamata ni ba ni aula amma ya ce wani tana da irin wancan to karka shiga makabarta da in ko irin yanzu ne na gaye shiga kawai da abin Allah na gode wa shi yasa in son ya shiga malami wallahi sai addu'a ki ka tsoraci malamin da ya bata dan kuwa ya fi shedan barra Allah ya tawaka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zame takalmi yana yawo cikin kabura ya ce ce don kada ya wulakanta gawa ya wulakanta wanda suke ciki shi sa makabarta sun tana da hanya da ake shigarta. wannan titi ne ko kuma hanya ce da aka buɗa mutane na bi to ba ne don ka shiga da takalmi amma ko ina kabari ne ka je cikin kabura wani zai ce masu yana turan ya soke wa ya ka nuna sai ka ji mu sai ka tsaya daga baya don ba abun da za ka yi da ya wuce addu'a kuma wanda kake wa addu'an ba a gun kabarin yake ba yana na yana jinka ko ina kake sai ka tsaya daga nesa don kar ka yi laifi tunda ba ka so ka cire ka yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya daga baya ba ka shiga da shi ba yanzu ta kai bin kana raya wannan suna zai ga ana kallon ka ka je makabarta ka cire ta kai wace wannan shofa wani ce kai ba ka ganin laka ba ka ganin kaya yana da kyau mu kiyaye abinda aka hana mu mu annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana duk abin da ya hana mu mu hannu kawai yake ma na haifu ku hannu Fati ta talibu ku ni dan shi wa ma amartukum bihi to na da ke fati min wa tafa kaga ani ba ce masa ba balle ka ce ni ya inda zan iya kira a an ce ka ni san shani ni kuma yadda za ka iya gurgurdan hali Allah ya sa mu dashi saboda haka idan an hana wannan zama kawai an hana kuma abin da ya fi zama muni an hana fuskanta kawai to an hana kuma zuwa a yi wata ibada a wajen ita ba ko ka roƙa ko ka yi wani karatu ko wani abu da ya makamanci wannan duk kuka so ka yi wa mawaki wani abu a duk inda kake kai masa da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana ji kuma zai amsa Allah ya samu dace ما يجي باب مرور muruwi bai da yadda yi musulmi babu da ke haramta wucewa gaban mai sallah yayin da mutum yake sallah an hana a wuce ta gabata to amma ya zama gaban nashi iya huruminsa iya huruminsa an tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ina ne iya hurumin mutum ya sallah ya ce gwargwadon inda daga gabansa zuwa suturarsa ko zuwa inda shi ne ƙarshensa inda dabba ne ke wucewa malamai suka ce misalin zira'ai zira'i guda biyu inda za a yi zira'i biyu a gabansa in ya wuce nan ya je can gaba to ya wuce naka ko ba naka bane wajen kowa zai iya wucewa ta gabanka ba tare da ya ya shiga ka ba sannan ya gaban naka idan ka sa sutura to bayan suturan kuma wannan ba naka ne tsakanin suturan shi ne naka saboda haka mu kiyaye wannan sannan idan mutum ya zo wucewan ka tabbata zai wuce ta gaban ka ko yaro ne ko karami aka ce ka hana shi in ya kima ka tunkuɗe shi domin aka yi a wani waya aka ce yana tare da shi ɗan a wani waya aka ce kai shi ne ma shi ɗan saboda haka wannan kuma yana nuna duk mai sallah ya yi kokari ya ga cewa ya sanya wani abu mai nuna ga iya hurumi na shi ya sutura in ko babu to ya yi wurin da ya yi nesa da yana ganin za a ba wuce da sannan ya nisanci kuma yin sallah a daidai kofa kofar da yana ganin nan ne ko fitar mutane kuma dole a fita gabansa wanda yana faruwa galibi wani lokaci a sallar isha wani yana idan da isha ta tashi zai shafa da wuce ba ruwansa da za a wuce ba ruwansa da nan kofa ne ba ruwansa da ya kamata wanda suke sallar nan su wuce kafin da soma shafa da wuce na to ya kama yi to kaga nan ko da za a wuce ta gaban sa shi ne sama shi ya sabbaba a wuce din da ya nemi wani waje gefe gefe da ya kuma ta. duk da hakan kuma shi ne wucewar da zai yi hakuri la kana khairar gaba kamar yadda hadithin da aka ba mu a wannan babin yake koyarwa malai ce an abi juhayn abdullahi bin harith bin samma al-ansari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه قال الراوي لا أدري قال أربعين يوما أو أربعين شهرا أو أربعين سنة متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجي شوى الجامع وشوى لهم يسلع يا تنمي أكنس نبري ماذا عليه هذا الفتن عليه كأن يا ودا تردع ماذا عليه من الزمد ومن الوجه يا ودا تردع amma da aka ce alaihi shi kaɗai ya isa ka gane cewa laifi ne to amma da an ce ma za hu to wannan shi kuma alheri lakana an yadda fa arba'in to da ya tsaya tsawon arba'in khairan lau ya kuma ta alheri min an yamurra bayna dai sai mai riwaya yace la adri ban gane ba ban fahimta ba kwana arba'in annabi ya ce mana lakana an yi ɗifa arba'ina yawan ko arba'ina shaharar, ko arba'ina sana a cikinsu ana da zaton ɗaya kenan ga ba a faɗi dole zalik ba mana ba a ce arba'ina sa'a ko arba'ina saniya minti kenan ki minti arba'in ko awa arba'in kai ko dakon arba'in to ko minti arba'in ne kai ko takwas arba'in ne ba lallai wani ya iya tsayuwa takwas arba'in din ba ko minti arba'in ko awa arba'in to amma kaga mai ruwayan ya fahimci abin ya kai a kira shi yawan kwana kuma wani da zai zo ya wuce saboda sauri inda za ka bi shi a baya sai ka samu hira za shi kuma ka samu ko ya tsaya a waje ya yi kan kawai baya jiran kowa ba kuma inda za shi amma ya taka zama a gun da yi sallah don ya jira wanda yake sallah don kar wuce ta gabansa ya jira ya jar la'alla a wannan zaman ya samu lada la'alla mala'iku su rubuta masa wani lada musamman an fahimci niyyarsa ya jira wani dan uwansa ne idan da sallah da yawa sai ka samu muna da gaggawa ana idan da sallah kowa yana allah allah ya fita dama an shigo da ƙyar an kira kowa ya tsaya a waje sai an hango liman sai a shigo wani ma ya gani matsin ya shigo bai shigo ba sa an kusa ruku ya zarto a guje to da sai idan an yi ruku za ka rika jin rubutun shigowa kuma kowa wani yana mulki da ƙarfi wajen liman ya ji shi ya kira ya dai jira ni ya dan jira ni wani har gyaran mu ne duk da cewa eh manzo sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka a cikin kula manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya tsawaita sallah labai suka ce mutum zai fito daga gidansa da da ya yi alula ya idar da alular ya tako zuwa masallaci wannan raka a cikin kula. amma mun a fara ka ake zuwa ba ce wani zai ma ke ba yana yi ne a jaka to yau an fahimce ka haka ma ba ne ba ya ka mu barkon nan ka daban ba a gama ta bari wanke bari a gama ta shi bari a gama ta alhali manzo sallallahu alaihi wasallam manufar bai so a idan da sallah a zuwa su kuma suna ramu da raka mu yau mun kiyaye wannan sunna ma ba mu yi in ko za a fi ka sai a ragoyi biyun ƙarshe ko wani uku ne da na biyu da hau Allah ya samu dace su da ka ayar wa kulka insanu adula din nan kana kallon da sai kamar mu ne yanzu take aiki an yi dan adam gaggawa yanzu yanzu a yi agama a gama ana gama shi ke nan karfe hira sai wasu abubuwa Kuma masallatai da dama a kusa wani za ka samu wa shi ya fito tsayawa yake wani masallaci ne za ta tare kyawa biyun da aka tare kyawa nan ne na shi in yayi kan jiran an tare ko sai dawo sai da yi kama kawai shi saurin ne damuwa a yi a yi Allah ya kiyaye sannan ana neman aljanna sunan sai yana cikin yin gaba gaba yana tunanin ya kamata mu ma mu samu ta gaba gaba to me yin wannan kana mai tsammanin nafila rawati wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake in kana kiyaye farilla ka kiyaye su tabbas za ka shiga aljanna Allah ya samu dace باب كراهة شروع المأمون في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة سواء كانت النافلة سنة سنة تلك الصلاة أو غيرها babin da ke hana mamu kama yin nafila yayin da mai kiran sallah ya zo mata da kama mana lokacin sallah ya yi liman ya shigo an ta da ikama to ba a so kuma kai kai maza ka ce bari yi maza maza na nafila musamman a sallar asuba akan samu mutane ba su yi ta min fajir ba ya taho masallaci la'alla wani ma zai zai cross da liman din ya ya hango liman din sai zai zarce shi ya kara kauri kan liman ya zo Allah da nayi yayi la'alla bai san me yake ba shi ne. ya ci dingura raka a biyu ya gama da ya yayi aka yi sallar ana idarwa ya yi su manzo ya yadda da haka salawatu llahi wa salamu alaihi an yi sallar asuba ya zo ya tashi yana yin su ya kake sallar ba asuba ya ce raka a tanin fajiri ne ban samu ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya girbi da kai kuma ya rabu wannan yana nuna ya yi daidai to kai ma da hakan kai ya kuma wani kuma sai an tare ikama ya ce asuba ana dadewa kan ayyaka ina ina gama shi ma duk ba a san wannan ana cewa an tada ikama to babu wata sallah idza uqimatis salah to fala salata ta al-maktuba shine hadisin da malai ya bamu an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي idan الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة an tada sallah to babu wata sallah to la fala salata sahiha ko fala salata mutlaqan babu sallah ingantacciya ko ku babu sallar kwata-kwata sannan za uqimat as tsara dan ma malamai suka yi sabani shin daga an zo wata da iqama ko ko sai an kai daidai qad qamat as-salat shine uqimat mafi yawa sun tafi akan cewa ana ta da iqama kawai sallah ta lalace kuma tana bukatar kai ka idan ko kuma tana bukatar ka karasa wasu suka ce daga an soma ta lalace da karantar da kawai domin annabi ya ce fala da ko ka karasa ma ka bata wa kanka lokaci wasu kuma suka ce ai Allah ya ce fala a a'malakum in kun soma aikin kwarai su kar ku lalata shi wayancan sai suka mutu rabi da cewa ai aikin kwarai in ka yi shi a shi na kwarai shine ya zama na kwarai amma aikin da kai na kwarai abun da ba na kwarai ba ba sunan shi na kwarai ba saboda haka tun da an so matsala aikin da koda na kwarai ne ya ɓaci saboda haka kenan mafi kyau in ka so malafila ka ga liman ya zo to yanke ta dama dama in har ka ɗago daga raka a tutsaniya. to sai kai maza ka karasa ya rage masa sajidatai da ta tayya to sajidatai sun sai yi su ka yi su hana wa ta'ala su tsaya kaya da wajibi sai ka dago ka koma ta biyu ka yi ta biya ka yi sallama amma wani ya soma ta farkon ma liman ya shigo an tafi sallah kuma ya fi bin gura a cikin sauri ba ta yi kyau ba bai kuma bi umarni ba domin ina ba ta ala tsayi la yakbaru illa ba kenan in za ka yi abu ka yi mai kyau ka yi cikin tsafta ka yi cikin abin da in ka ila a wa irinsa kana so amma ka yi abu ko yaya kai dai a ce ka yi to Allah kar ka sa mu yi bautar ka na kawai a ce mu yi ka sa mu yadda kake so Allah ya kan so bawa in zai aiki inganta shi to ina ka kuma bautar Allah muka duba fa rayuwar gaba daya duk wani abu da za mu samu na rayuwa sunan riba ne asalin mu kawai bauta ne wa ma kalafin jinna wa insa ya ne duk wani abu da za mu kaɓanin bautan to ribar rayuwa ne kuma dama an ce wadatar sa nasiba ka na duniya tun eh, tunda an yi ka a duniya to dan nemi rabon ka na duniya amma ka san manufar yin ka to in ka tashi yin abin da domin sa Allah ya halice ka to sai ka inganta shi ka yi shi da kyau don ka samu lada mai kyau allah ka samu dace kuma malamai suka ce hikimar yin haka shine al-muhafaza ala kamalil fariba ka kiyaye ka samu cikakkiyar farillar da Allah zai tambaye ka akai domin ba ka nafila ba mai cewa dan me ba ka nafila domin wannan nafila ƙarin daraja ne ko cike gurbin abin da bai kyau ne. don haka Imma ma ta zamanto mata takmila ko ta zamanto mata raf'al daraja sun cike mata inda bai cika ba na farilla to an zo an samu ta cika kuma sai ta tsaga maka daraja to haka aikin ka bai tafiya a banza ومنه أن يشرع بها عقب شروع الإمام بحيث لا تفوته تكبيرة الإحرام معه ومن ذاك ka أنا masallaci da دهني yadda za ka yi nafilarka kabbara harama ma kar wuce ka kabbara harama ma kar ta wuce ka yanzu mutum nawa ne kabbara harama ba ta wuce wani a tannoni biyar sunan da za a ce ya yi duka kabbara harama ba ta wuce shi ba to ya zama abun a jinjina mata ya same su kuma a kan lokaci wannan fa mutane wanda suke zaune cikin tsafta da nutsuwa ma kenan ba su cika mubadara zuwa sallan ba ina da wanda kuma yake da sana'a ne da shi wanda yana jiran sai yayi tsafta kuma na musamman kafin ya zo masallaci kan lura mukan lura in sallan ta kusanto mu gyara mu shirya wani sai an kira sallan yana sana'ar da mai dattin ba zai iya gyarawa har a tare kama. kai har ma a je a yi sallan a dawo kaɗan ne waɗanda za su iya yin alula a haka su kuma je masallaci a haka ina ga kuma kudu dina da kuma inda kuli masjid a gaza ta masallaci cikin tsafta da yanayi mai kyau ba kowa ke yin haka ba saboda haka yayin da kake yin nafilar liman ya shiga sallah ka sani cewa hakan kuma yana takura ma wani wanda kake kusa da shi kuma ana so lalimin a harkun hatta ya shibba da ma ya to karka shiga haƙƙin wani a sallah domin kana dan nafila shi kullum hankalin da yana kanka yau shi zaka idan ka taso ki dai da kawo da kyan ka cire masa wannan tunanin kujuyi tunanin sauraron mai liman yake yi tunanin abubuwa dai da za su kusantar da shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lokacin yana sallah kaga duk wannan wani abubuwa ne da ya kamata mutum ya kiyaye Allah ka ba mu ikon kiyaye saboda haka yana da kyau wannan yana faɗaitar da mu duk lokacin da aka ce lokacin sallah ya fita mu shirya masa mu kuma fita domin ta mu je muna da ra'ayin nafila mu yi mu jira liman in ba mu da ra'ayin yin sa dai muna kusa ta inda inda liman zai zo ta da iqama za a yi tare da mu kabbar harama za a yi tare da mu Allah ta ba mu ikon kiyaye babu karahati takhsis yawm al-jum'ati bi siyamin aw laylatihi bi salat babu da ke hana ware ranar juma'a ita kadai da yin azumi ko daren juma'a kadai da yin wasu filo ana yau yau alhamis da daddare ka tashi ka yi ta wasu kalloli don raya daren juma'a wannan bai da asali daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko ka ware wata ranar juma'a ka ce za ka rika azumi saboda ita ce sayyidul ayyam ana kiranta idul usbu' ke tuntun da idin sati ne wani mai azumi a ciki malamai suka ce hakan kamar koyi da yahudu ne wajen kaddasa yau musam koyi da nasara ne su kuma wajen kaddasa yau ahad kai kuma a wajen kamar musulmi kai ma sai ka kaddasa yau juma'a har ma ta ware mata azumi yau juma'a la shakka rana ce mai falala mai daraja amma ba a so ka ware ta da wani azumi na musamman sai wani azumin da ka san kana yi shi ko yake kanka na dole kuma ba yadda za a yi a yi shi sai wannan ranar misali ana so ka azumi kwaya daya har ka shagala shagaltuwan da ta kai ga daga wannan juma'a ana tunanin asabar azumi na ramadan dole ka yi a wannan juma'a amma idan ya dace da ranar juma'an akwai wasu kwanaki da ka saba yin azuminsu to sai ka hada da juma'an ka yi su in har azumi ya haɗu da juma'a ko da akan juma'an ya tsaya babu laifi in a bayan ka akwai wasu azuminka ko kuma da daga ita aka soma daga ita sai a ƙara gaba duk wannan babu laifi Allah ya samu dace an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحد النبي صلى الله عليه وسلم أشمل عليه يجي كفوا رانا الجمعة دار الجمعة بالقيام وأنت القيام أنا نبي sallolin dare iyamun layi ta muminan kwarai Allah ya yabe su da wannan Ta qalilan min al-layl ma yahja'un al-haj'u shi ne nawm al-mahja' wurin kwanciya to muminan kwarai daren kaɗan ne suke bacci yanzu ka tara muminan kwarai kuwa ba su da yawa su ya zama kaɗan ne daren ba ta bacci ko suke bacci za mu ci mu yanzu mu za mu kwatanta wayancan an ce kanu kalilan min ma ya ma yahjaun mu kuma kanu kalilan min al-layl yahjaun kenan Allah ya tsawo wani yana da wani program da yake kallo bakin cikin sa a dauke wuta kawai shi zai sa shi bacci amma in dai da wuta kuma da ana yin wannan program din a TV to za a iya kiran sallah ma yana bi a su ba ta masa bi an gara Allah ya tauka duk nan kanan kanawa da ka gan su hadafin masu shi su shagaltar da kai duk da an musulintar da dama daga ciki ko kuma an yi na musulman ma an shigar amma ba kowa ne yake damuwa da na musuluncin ba to kuma ko da su sauraron program dai ba zai hana ta kuma ka haƙura ka yi ibada saboda haka mu ji tsoron Allah mu sanya wani rabo da za mu girbe shi yau kiyama a cikin daren mu kar mu karar da shi a bacci da'iman ko kuma za mu raya daren kar mu ware wata rana ta musamman ita kaɗai muke rayawa musamman daren juma'a wala ta kusu yawmal Juma'a bi siyam haka ranar juma'a kasancewarsa mafi ficin rana kar kuma ka ware shi shi kadai ka ce wani azince shi saboda rana ce mafi falala bin bayin ayyam illa an yakuna fi yawmin a ahad sai dai in akwai wata rana ne misali ya ce a ƙarshen kowane goman wata waɗannan in an yi kwana goma in yi faɗa a nan goma zan yi azumi goma na biyu zan yi azumi goma ƙarshe ma zan yi azumi shi azumin sa uku da yake yi a kowane wata to ƙarshen kowace goma ce ko kuma yake farkon kowane wata farkon goma farko zan yi azumi farkon goma na biyu zan yi azumi farkon goma na ƙarshe zan yi azumi sai ya zama wannan farko farkon ya fada a wata ranar juma'a wannan kaga kamar nazar ne ba kance ne mutum ya wa kansa alkawari ya dora wa kansa to malamai suka ce ba laifin ya cika wannan alkawari domin cika alkawarin da ka ɗauka tsakaninka da ubangiji abin yabawa ne Allah ce yusuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustaqim mu'minan bayan sun yi alkawari tsakaninsu da ubangiji sukan cika shi tare da tsoron ranan nan wanda wunin ta ne tsayi ne wunin yawan tsiyama ka alfi sanatin min ta hudu kamar shekara dubu ne na duniya shi ne wuni ɗaya. kaga kuwa za a daɗe ba kai ba shi sa ko wani ɗaya aka ce wani zai a wuta to ya roƙi Allah kar ya shiga don wuni ɗayan damuwa ce وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده تقول نهني من كرفي قال لام نهني قال هو نون التوكيد لا يصومن kada lallai kada ɗaya daga cikin ya yadda azumi ya wani sai dai in zai yawman qablahu shine ranar alhamis aw ba'dahu shine yawmul jumu'a a yawmul sabt in zai yi wannan to fa biya wani ma in kana son sai azumin ka ya fada cikin juma'a to yi alhamis da juma'a ko yi juma'a da asabar in kai wannan shi ke وعن محمد بن عباس قال سألت جابرا رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم متفق عليه يجي محمد بن عباد يجي تنبع شو منذ صلى الله عليه وسلم يا هل أذن هذا الجمعة هذا بيتني مكي وشيرا كتشم مجا باتا سنية جلال قومي بسسني مجا مجا حديثا منذ صلى الله عليه وسلم aka ce masa kwari annabi ya hana saboda haka kenan da ya kamata yi ba zai yi ba kenan hadisi na karshe hadisi ummul mu'minin juwayriya bint al-harith al-hilaliyya radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأبطري رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ya shiga ɗaya daga cikin ɗakunan matansa mai suna juwairiya da ya shiga ya shiga yawon juma'a sai samu tana azumi wannan kuma wani zai iya tunani ai an ce kar mace sai azumi mijinta na sai da izininsa sai a bashi amsa zai yi ba ranar sa bane shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam a dabi'arsa kullum sai ya bi dakunan sa ya gaishe su sai kare kewayawar a ɗakin da yake kwana shi kana da mata kana iya zuwa ka binciki halin wancan ko da ba a ɗakin da kake kwana ba kuma ita ma tana iya maka wani alheri a wannan zuwan da kai na gaishe ta ba kuma dan ka yaudari wancan ba zai yi yi yin wa'annan kwanakin ne da ba kwananta ba kuma ya gaishe ta sai ya samu tana azumi ba ba da asunci am kuma ranar juma'a ya samu tana azumi ta ce kiri azumi jiya jiya alhamis kwanan la ta ce a'a ban yi ba to gobe ba za ki yi ta ce ka gobe ba zan yi ba yau kawai zan yi ya ce to kalli azumin nan ke fa'afiri ka ja shi wannan da yake nuna kenan ashe ko kai ka ɗauko shi ranar juma'a ga ce ma manzo ya hana ko ba kai da niyan yi gobe ta ne yake ne wani jami ba ka ce tun da zumi ba tun da na ɗan kofa kira kai inda za ta goma musa ba ba ma su ya faɗa a gidansa ya ce to karanta amma karki kuma kawai karya ji kawai don ba a yi in ko ba za ka iya karya ba to ƙudurriya za ka yi asabar da ikon Allah Allah ya sa mu dace saboda haka wannan azumi da muka karanta na ranar juma'a yana da kyau mu kiyaye shi da kyau in ka ana maganin hana azumin ranar juma'a shi ne ware ta don girmama ta ba don komai ba kuma sai don karka yi ta shabbuhi bin yahudi wa nasara kuma Allah ya gaya mana khaliqul yahud da aka ce Khalifu yahud malamai suka ce ba su kadai ba an kira su dosu su ne ra'asul amma ana nufin kowane an nema khalif safa masa matukar yana yin wata ibada da sunan ibada amma yana yi wani abu da suna rayuwa kuma bai yi karo da abin da kai addinin ka ya hana ka yi ba to ba zai jin kai amma in shi ma addinin ka ya hana to yi kokari ka nisance shi in kuma ba wani fa'ida ba da za ka samu to ba amfani ka yi abin da an cewa kaga yana yi ka kira wani annabi Allah ya kiyaye za mu dasa aya a nan da fatan Allah mu dauki sun sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta abubuwan da muka yi na kuskure Allah ya yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tambaya ta farko yana cewa shin wanda ya fi tsakanin tsayuwa da zama a makabarta lokacin da ake binne mamaci sannan kuma idan aka kewaye kabari ko da duwatsu haka ko da an yi mai irin gini haka nan shaida su bi da ya bayananta ba wanda ya kamata a zauna a kai ne ko kuma zama a kan yana da laifi koya abin ya tabbata domin a na lokacin da ake binne mamaci abin da ya fi kyau ga wanda ba aikin yake yi ba inda wurin da zai zauna ya zauna ko ya tsuguna wannan shi ya fi da ya tsaya inda ba aikin kake yi ba ko ba ka cin masu sakawa to wannan din ya fi tsugunawa ko ka zauna ya fi in dai akwai wuri da zai ishe ka kai haka amma kana ga duk yawayan ka kabari ne kuma kana jin tsoron karka fada sauran da aka hana eh, abin da aka hana na zama a kan kabari to ya zama maka larura dan ka tsaya wallahu a'lam sannan duk wani abu da za a yi wa kabari bayan binne shi da mai da kasar da aka fito da shi wannan kuma wuce hajji ne na shari'a jawabin ajejiyar zuwa su ko a tsora a kai ko wani abu makamancin wani akan samu wasu abubuwa kamar kamar tukunya ko wani abu makamancin wannan sai in babu wanda bai wuce alama ba dan in gane kabarin wani ko da na dawo ziyara ko wani abu makamancin wannan zan gane in dai dan wannan da bai nuna alama babu laifi amma ya zama sai ka kewaye shi bisa har kuma ya kai ga gini duk abin da za a sai bulo da bulo wani ma ya gina wani ya yi tayi da sauransu duk wannan ya shiga tsawon tafsir wanda addini ya hana Allah cikin sarki ya kiyaye to yayin da aka yi wa kabari wannan wannan baya cikin kabari to amma duk da an hana zama a kan kabari aka masa wannan to kar ka ɗauki wannan kuma ya zama maka sanadi ai wannan ba kabari bane tunda ba kabari bane bari zauna kai. a to ka kusa da abin da aka haramta kuma ba a so mun ya rika kusantar abin da aka haramta wa man ittaqa shubuhat faqad istabra al-din wa irdihi wa man waqa bi shubuhat waqa'a bil haram da abin da baka da garanti to yayi kusa da haram ne kanci shi kawai in ko kana kusantar sa to wata ran za ka afka haram din ma baka ankara ba shi sai annabi ya bada misali ce kan ra'iyar a haulul ima kamar mai kiwo ne yana kiwo kusa da gonakin mutane a yi duk da kiwon ne ya kai shi amma duk da ya yi kusa kan ke yi mushi ko an yarta yana dab da ya fada bai an kara ba sai dai ji an kame mutane an ce ta shiga gonar mutane hali ba kiwo na kawo ta me yasa ba ka lura ta ba Allah ya samu dace wanda ya ne hukuncin yin magana bayan ta da ikama sannan kuma wani dare ne daren juma'a daren juma'a mun faɗa a yi ranar alhamis da daddare dare na riga mun zuwa shi sa koda da azumi ne aka ce ma ana raya daren azumi shi sa an ce gobe za a ɗau azumi yana da kyau yau a yi tarawih duk da ba a yi azumi yau ba a yi tarawih amma an kai ta ce ka da wani akwai masallacin da suke kamanta haka haka in gobe ya tabbata sallah ba a wani tarawih sai kowa ya kama tafiya ya tafi gidansa dan kai sallan tarawih ka raya daren idi ba daren azumi ba saboda haka daren juma'a shine rana min da daddare wannan daren shine lailatul juma'a sai kuma me yin maganar ranta da ikama ba yi da wani matsala don ka yi magana wani ta da ikama ya tabbata a nusus daban-daban ana ta da ikama a nan yi wasu maganganu wani gyara an ta da ikama ya ce a ta sahu wani ya turo gabansa gaba annabi ya yi ta magana a gyara sahu kuma da an ta da ikama ba ya ce kai ku daidaita sahu nan ba ko wallahi Allah ya kasa a zukatan to duk magana ce wani ko cewa da liman za ka je na sau musu kuma kun ai magana ce ne gada ma zai faɗa da haukin ce ku daidaita sau in ka ji wani masallaci za ka ji ana faɗa to wannan ba wani matsala ba liman kaɗai aka ba wannan damar ba ita kama ba ta nuna ka shiga sallah a ita sallah ne aka ce miftahu at-takbir da ka ji an ce Allahu akbar an shiga kenan Allah ya samu dace sai wani mara yana cewa da Allah yana da bukata yana so jama'a da mala a taimaka a tashi a duwa Allah ya biya mai bukatun shi da na bukata. Allah ya biya wani bukatun na kai. Bukatun na kai su da yawa, nuna ina da su ba. Allah ya biya mana gaba daya. Allah muna roƙonka duk wani mai bukata na alkhairi Allah ka wuce wata gaba. Allah wani kasa ta mu kasan halin da muke ciki muna bukatar mutuwa da kwanciyar hankali muna bukatar yanzu cikin rayuwar mu Allah muna roƙon ka kai wata mana Allah muna roƙon ka kai tsari mana abubuwan da muka yi muka samu jarabawa irin wannan Allah ka bani ikon ci. Allah ka yaye mana ita Allah muna roƙon ka shugabannin mu ka ɗora su akan daidai abin da zai kawo sauƙi ga al'umma Allah ka nusar da su shi abin da zai cutar da al'umma Allah kar ka ba su dama a kai Allah muna roƙon ka kai tsari mana rayuwa Allah muna roƙon ka wannan karatu da muke yi ka ƙara fahimtar da mu shi ka sa ya zama hujjatar lana da amina Allah muna roƙon kama da mun da ka fito mana da shi Allah mun gode maka Allah ka ƙara maka kariya Allah ka ƙara maka daraja Allah ka ƙara shi da lafiya Allah muna roƙon ka ka yaddare mana dukkan abin da ya gagare mu Allahumma arina al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila wa arzuqna ijtinaba Allahumma rahmataka narju فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أقبح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آفيتك وفجاءة نعمتك وجميع سخطك يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين